Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 kai tsaye a jamhuriyar Nijar kuna ya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo a amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma Hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke marhabin lalai gare ku a cikin wannan shiri na dare. Wannan tsari da aka ɗauka har ya kai an fara kama alƙalai na kotun koli na federal high court da sauransu ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa barista zubairu na mama kan samamen da rundunar 'yan sandan farin kaya na najeriya sa kai a gidajen wasu alkalai a daren jiya juma'a bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawabai daga dattijai sai kuma mu karkare da shirin wasanni a takaice yanzu ga labaran duniya masu assalamu alaikum ga labaran mai karanto su ladan ibrahim ayawa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matthew har yanzu yau asabar tana ci gaba da kasancewa babban barazana ga yankin georgia da arewaci da kuma kudancin carolina guguwar da ya yi dalilin mutuwar mutane 900 a kasar haiti kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu kana yanzu aka ta nausa zuwa jamhuriyar dominican da kuma jamaica da cuba har zuwa bahamas yanzu dai an tabbatar ta kashe mutane hudu a jihar florida a nan amurka ranar alhamis da juma'a hukumar kula da yanayi na nan amurka da ke miami ta faɗa da safiyar yau asabar cewa guguwar tana gudun kilomita 30 wato mil 20 kenan daga kudu maso yammacin charleston da kudancin carolina sai kuma arewa maso gabashin inda take gudun kilomita 19 cikin sa'a guda ita ko kasar haiti wadda wannan abu ya auka mata tana fama da talauci bata gama farfadowa daga girgizan kasar da ya same ta ba a shekarar 2010 kwaron kuma sai ga wannan mahaukaciyar guguwa ta auka mata 'Yan sanda a ƙasar Jamus sun ce suna farautar wani matashi dan shekaru 22 mai suna Jabra Albakar, wanda suka samu bayanan sirrin cewa yana shirin kai harin bom. Mahukuntan ƙasar suka ce yanzu haka an yi nasarar damke wasu mutane uku da ke da alaka da shi a Abubakar ɗin lokacin da aka kai samami a cikin gidan da shi da waɗannan 'yan talakin suke. An dai kame waɗannan mutane ne a gabashin birnin Chamis, kakakin 'yan sanda Tom Behard ya ce yanzu haka an kai waɗannan mutane an adana su a wurare daban-daban suka ce suna musu tambayoyi waɗanda suke fata ya kai su ga nasarar kame ainihin shi dubu uban tafiyar kakakin 'yan sandan ya ce tilas ne a yi tsammanin cewa wannan ɗan taliki haɗari ne shi dai wanda ake neman ɗan ƙasar siriya ne amma kuma mahukuntan ƙasar ta jamus ba su faɗi ko tun yaushe yake wannan ƙasar tasu ba bahad ya ce ba sani ba kila yana cikin ɗimbin waɗanda suka shigo ƙasar a shekarar bara domin neman mafaka 'yan sanda sun buƙaci al'ummar ƙasar da su kira su muddin suka samu wani labari game da shi abubakar wanda aka ce an yi wa ganin ƙarshe sanye da baƙar riga kawo yanzu dai ana ci gaba da farautar shi wannan ɗan taliki rundunar 'yan sanda suka ce jama'a su yi hattara domin ba a san ko me yake ɗauke da shi ba wanda ka iya zame ma mutane wani babban lahani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'ar siyasan nan ta kasar morocco da ake kira morocco islamic justice and development party ta lashe zaben sabuwar majalisar dokokin kasar sai dai tana buƙatar haɗin kan ƙananan jami'un kasar domin samun cikakken nasarar kafa gwamnati ministan cikin gida na kasar ne muhammad hassan ya bayyana sakamakon zaben na sabuwar majalisar a yau asabar wanda kuma zaben ya nuna cewa prime minister mai barin gado abdullah benkeren na jam'iyyar justice and development party ya samu nasarar kujeru 125 daga cikin 395 an nuna a gidan talabijin na kasar yadda jama'ar kasar ke murna har wasu na wasa da motoci sakamakon wannan zaben sai dai rahotanni sun bayyana cewa ba nan gizo ke sakan ba fa domin ko tilas sai jam'iyyar ta samu haɗin kan ƙananan jam'iyyu muddin za ta haɗa gwamnati idan ba haka ba ko murna ya koma ciki masana harkokin siyasar kasar ta morocco sun ce irin tsarin kasar bai baiwa jam'iyya ɗaya dama kafa gwamnati kaf ɗaya ba na samun yawan kuri'u ta yawan samun kuri'u kawai ba jami'an tsaro a ƙasar bangladesh sun ce sun kashe wasu mutane goma sha ɗaya da ake tuma 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ne a kokarin da kasar ke yi na ganin ta murƙushe su a yau asabar ne ministan cikin gida na kasar abdulzaman khan ya ce waɗanda aka kashen waɗanda ake tuhuma ne da kasancewa 'yan ƙungiyar nan ta jama'atul mujahidin bangladesh jmb a takaice dama su ne ake tuhuma da kai hari a wani kantin shan shayi a babban birnin kasar na wato daka cikin watan juli inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da 'yan kasar waje su goma sha bakwai jami'an tsaro sun kai wa waɗannan mutane samame ne da safiyar yau asabar bayan da suka samu bayanan sirri cewa waɗannan 'yan ta'addan na nan ɓoye a wani wuri a guzufu da ke wajen babban birnin na daka kane ce sa'in da jami'an tsaro suka rutsa da waɗannan 'yan ta'addan sun nemi su mika kai amma sai suka buɗe musu wuta abin da ya sa aka mai musu da martani kuma aka kwace kuɗi daga hannunsu waɗanda ake tuma sun samu ne ta fashi da makami da suke yi mufti mahmud khan wanda shine mai magana da yawon sojojin da suka kai wannan samamin ya ce an samu wasu abubuwa tare da waɗannan mutane da suka hada da makamai labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc ladan ibrahim a yawa ya gabatar A Najeriya rundunar 'yan sanda ta farin kaya DSS ta fidda sanarwar cewa ta gano kudade sama da naira miliyan metan da saba'in da wasu kudaden kasashen waje bayan da ta kaddamar da sumame a gidajen wasu alkalai kan zargin cin hanci da rashawa. Nasira da Malika ya nemi jin ra'ayin barista Zubairu na mama kan wannan badakala. a matsayin yan kasa in aka sami su da kurakurai kowace in in an tabbatar da a kansu to ana iya a kama su ina so ya zama kamar sabon abu don da ba haka ake yi ba saboda cin hanci da rashawa ya mana yawa amma yanzu a dokar mai gudun fahimta ta wannan tsari da aka ɗauka har ya kai an fara kama alkalai na kotun koli na firar haiku da sauransu ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa Tun martaban ka duk darajar ya kai ko mai ka taka ko mai kake ka da ka san cewa doka fa za ta iya aiki a kanka to ina ganin kana matsayin su ne yan ƙasa da suka yi rantsuwa da doka da aka tafi da wajen fara aikin su alƙalin kama su ya daidai sai dai ka sani cewa kundin tsarin mulkin Najeriya in aka kama ka kasancin inda aka kama su nan zargi ne kawai sai an tabbatar da laifin da ya sa aka kama su bari ta ga yana maganar an gano kuɗi masu ɗimbin yawa miliyoyi da kuɗaɗen ƙetare a hannun su har an gano kuɗi ka kuwa kowace zargi in kai ƙara nutsawa sai ka samu ƙanshin gaskiya ba mafi kyawu anan shi a bari hukumomin Najeriya da wannan 'yan sandan farin hula da wanda zai kamata suke da haƙƙi a cikin gudanar da bincike da ganin cewa doka ta yi tasiri akan wannan al'amari kowa a bari ya aikinsa. Wannan ya tabbatar da zargin da ake wa alƙalai kenan suna haɗa kai da wasu mutane suna cin hanci da rashawa da ke shafar adalcin shari'a. Ba zan wazancen kuɗin goro ba in ce kowane alƙali a zargin ta shafe shi ba a sai dai ko ka sani hajji nasir wake ɗaya shi ke bata iri dan an samu alƙalai ɗaya biyu da irin wannan zargi ba lallai bane kowane alƙalanci haka halin su yake ina son baka sani aikin alƙalanci aiki ne na wuya kuma mai hatsi. kuma alƙalan mu da dan gurgurdon hali zan ba a yaba musu ko ba a ko zage su ba idan da gurgurdon hali suna kamantawa sai dai kaɗan daga ciki ne kake gani da sun fi haka yawa na tabbata da an kama wadda suka fi wadda aka kama dinnan yawa aka zurfafa bincike kila a iya samu wasu daga baya amma bana zaton don kawai an samu su alƙalai da wannan matsala ce alƙalanmu duka haka halayen su yake wannan ba daidai ba ne. Alƙali nura da duniya, alƙali nura da duniya. Wasu kafofin yada labarai a Najeriya na cewa kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta buƙaci a saki alƙalan da ake zargin an kama su ba tare da wani bata lokaci ba. ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu karfe wato biyar saura minti daya a halin yanzu kuma ga jimai ali da shirinmu na gaba Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zama lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da kirista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya akwai kuma zaman lafiya to amma sai aka waye gari tun ana gani kamar da wasa sai al'amari ya canja aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila. Shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu? Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda Associate Professor ce akan darussan addinin Musulunci a Jami'ar Jihar Nasarawa, Najeriya, za ta yi ƙoƙarin ba mu ansa. Sai a biyo mu a hankali. ku kasance. To kamar yadda na fara bayyanawa a da ana zaman lafiya kuma ana mutunta juna tsakanin musulmi da Krista. To amma sai aka waye gari al'amari ya canja. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma ƙabila? tambayar kenan da abokin aikin musa habu imam aliyu ya yi wa associate professor sa'adatu wato akan darussan addinin musulunci hajiya sa'adatu hassan liman a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan sashen hausa ga kuma amsar da ta bayar ya wannan kuma zan um, sai mu duba yanayin uh, kasan duk abin da ke faruwa a Najeriya ba wai Najeriya ne kawai ba sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan ƙawayenmu da sauransu Christians ne. Kuma har yanzu ɗin dai muna haka to amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan. Eh, an samu effect na, na harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan kuma eh, na biyu maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi. E, ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi. To mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata aƙida daban da sauransu idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan aƙidojin ba a sani saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society a ga menene aƙidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba wannan kuma zan ce ya, ya, samo abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa-unguwa da sauransu wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a'a pasto ne da sauransu wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantar shi menene aƙidarsa me yake koya ma mutane da sauransu saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan ɗinsu to shi yasa zaka ga kafin a ce kwabo kawai kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewa eh, mutane duk sun juya zuwa wani aƙidar da eh, ba a san kanta ba saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba. Farfesa Sadatu shin eh, mm, musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa kina gani yana da matsala maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake maimakon sauraron wani ne ya faɗa malam ya ce yawanci malam ya faɗa malam ya faɗa malam ya faɗa kuma addini addini ne na ilmi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullum kana jirin ra'ayin waɗansu waɗansu su kamar yadda ke bani waɗansu kan sa haƙa ra'ayoyinsu a matsayin su kawar da abin da addini ya faɗa su sa ra'ayinsu a ciki mm-hmm. shin akwai wani abin da za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba eh. abin da ake nufi a nan shine duk inda aka aka dole kawai in aka koma fannin ilimi wani ya fi wani eh. akwai inda in aka je dole mutum sai ya mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta qur'ani shi kadai mm. ya ce kuma ya sami ilimin musulunci ya mm. yawa dole sai ya samu fasarar malamai da sauransu eh, to sai dai abin da mu kira mutane a nan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abin da Kur'ani da hadisi ya koyar. Mm. Kada a zauna ana duk abin da wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Kur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi. Eh, to amma a wannan din ma yawanci ha yanzu malam ke faɗa ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake Amurka mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda in mm. shekara ta gewayo ku kai maganan addini in baka shirya ba mm. sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado da ka tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu saura ka iya karatun da zaka yi salloli da shi shikenan to magana sauran duk magana abin da malam ya faɗa ne saboda baka da hujja in ma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba eh to kwarai da gaske abin da nake gaya maka anan ne eh. kaman a yanzun nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a'a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Kur'ani kawai hmm. to amma a yanzu nan ana samun ilimi na littattafai sosai da sosai da sauransu eh. Eh. to bayan ilimi na littattafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi littattafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na kur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa ga tafarkin sunna da alkur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana ƙarin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin ce wanda ah, za a ci gaba da samun nasara insha Allah haka mm. me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan tunda babu addini guda da ya ce a yi tashin hankali amma da sunan addini ake tashi tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu eh ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi um, da yawa na addinai da suka tashi suka haɗa kansu suna dialogue uh, saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin uh, jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abin nan to ni ina ganin wannan ne za a ƙara himma a kai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin krista daga fannin musulmai daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addini addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukka dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar ƙasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a haɗa kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lallai ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lallai yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowane addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma ah, ah, ah, wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a haɗa kai saboda a samu ci gaban ƙasa idan ba a haɗa kai ba za a samu ci gaban ƙasa ba. zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta bujiya. masu sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a tuna fa idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a kasance lafiya. karfe biyar saura minti goma sha ɗaya agogon wannan washington dc wato tara saura agogon ghana goma saura a niger nigeria kamar da chadi ga ibrahim kalmasi garba da shirinmu na gaba assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa kotun ecos ta yanke hukuncin gwamnatin najeriya ta sake sambo da suki da ke tsare tun satun bara lauya maudu bakari ya ce gwamnati na da zaɓin mutunta umarnin koko a'a ba za su ce kuma sun dakatar da gwamnati ba za su kawo wata tuhuma akwai hujjoji da suke nuna alama irin wannan ba gwamnatin najeriya ta fitar tallan jiragen shugaban kasa biyu cikin goma sha ɗaya cikin muradin sai da kadarori marasa muhimmanci shugaban hukumar bunƙasa jari shetima gana ya ce hakan daidai ne amma wanda ba sa aiki daidai to wannan mun fahimta gyara su zai wuya a saida su ba amurke john fadin ya rubuta tarihin buhari yayin da tsoffin shugabannin Najeriya suka yi taron tuna ɗabi'un Buhari tun zamanin soja. Shugaban hukumar hana fasa kwabri kanar Hamid Ali ya ce gwamnati ba ta hana shigo da shinkafa ta teku ba, amma ta hana ta ƙasa don hana gurɓatacciyar shinkafa da kare manoma. Me zai zama makoman wa'annan manoma? Na ɗaya sun rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace. Yayin da ƙasashen Afirka suka yi taron inganta cinikayya ta Rotterdam a Abuja, wasu kungiyoyi sun yi zaman dirshin a majalisa kan takaddamar jibrin da dogara. Asura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Janar Isiyaku Ahmad Dikko, jigo a kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Janar Dikko. To, alhamdulillahi, wato magana Boko Haram da suka dame mu. Kasan shi sha'anin zaman duniya yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin ƙasashe daban-daban tsakankanin addinai tsakankanin kabilu da dai makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin don duk yadda aka yi ƙarshenta sai an koma an suna a tebur ana shawara duba a gani wanne eh, eh, kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu kuma ya kamata kowace ƙasa kowane wuri kowane abu duk inda dai ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani a Najeriya wanda ma magana Boko Haram da suka dame mu akwai su tashe-tashen hankula iri-iri a cikin ƙasar nan wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai akwai iri-iri da yawa to kuma kusan duk yawancin yammacin Afirka West afirka. ina tsammanin suna cikin waɗanda duk suka fi kananan maka wurin jama'a to har yanzu ba a samu shan kan wannan magana ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe jan boko haram ko can a kudu inda ake fama da yan suna rike da makamai nan kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawancin ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wayan suke la gwamnati za ta sani wayan suke la an sani amma kamar ba za mu san hanyoyin wayannan makaman ba sai ba ake yi ba su ake yi me ake yi amma akwai masu hali su suke kawo waɗannan makaman idan za a samu a faɗa kai wa mutane da kai su gane a wannan abin ke kawowa to eh, makaman nan an baku masu baku da dalilin da suke baku ba dalilin ya sai ya taimake ku bane dalilin ku yaƙi kanku ne ko ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikin su kudin su suke nema ko talakawa ko ke zama wa'anda ake amfani da ku irin kasashen mu irin saduwar din da muke nan da nan a shiga yaki kuma mu muke wahala mutane da suke faɗa su rinka sa su su zanna su tattauna tukunna ba wai a rinka suna neman wayanda za a goyi baya ko wayanda za su goyi bayan su a'a su fara kunkunta. su sa su wajen mutanen nan su sulhu. Shi ma Alhaji Balaraba Musa ya ce sai an bi hanyoyin samun zaman lafiya kamar wanzar da ilimi kafin a samu zaman lafiya na haƙiƙa. ‘Yan Arewa sun yi shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka, tilar 'yan Arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma 'yan Arewa ɗinnan sun fi 'yan kudu yawa. sun fi kudu yawan ƙasa saboda haka abin da za a dogara da shi a najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa to mutumin da allah ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa saboda yawan su da girman su da ma arzikin su in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da za a samu a ƙasar nan su ya rufa na kudu uku to matsalar 'yan arewa shine duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifin su bane domin ilimin boko muhimmi ne a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin bokon nan yan arewa za su sami kamar yan kudu ba to ba za zuwa lafiya da yan arewa sannan koyaushe za su su ne a baya cin amfanin rayuwa a ƙasar nan don shi ilimin boko din Allah ya sa shi ne da hanyar ci gaba da sauransu in ana son yan arewa a zauna lafiya da su su mallaki rayuwarsu kamar yadda kowane ɗan Najeriya ke mallakar rayuwarsa. To gwamnatin tarayya ta kawo ilmi kyauta ga kowane ɗan Najeriya, da faɗin arewa kowane ɗan Najeriya. Tun daga firamare zuwa sakandare in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a hori iyayen shi. Kuma zuwa ilmi kyauta tun daga firamare har jami'a kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa. arzikin ƙasar nan ya da gaske za a iya wannan abu abin da za a yi shi ne lalle a tsaya a hana sata da ɓarna da cin hanci lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan ɗan are koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku su yi kokarin duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wannan tashin hankali balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna. sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a sami adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin kasar nan kamar misali na maganin makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi kankanta kwarai da gaske kuma sa hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo din ko su hana a yi ciwo din shi manomi dan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa to a yanzu su gwamnati ba ruwanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne lokacin da akwai mashayan shi'an eh, dabbobi akwai labi akwai mm, wajen kiwon haka To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tama da laga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci samun cikakken bayani dangane da asusun hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar biyo bayan cece ce akan matsalar rashin kuɗi da hukumar ke fama da shi a tsakiyar makon nan ne da ya shugaban hukumar Amaju Penic ya shaidawa kwamitin Majalisar Dattawan akan sha'anin wasanni cewa hukumar bata da kudaden da za ta iya daukan hanyar jirgin sama zuwa kasar zambia domin buga wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 to sai dai ministan wasannin kasar solomon dalon ya yi da'awar cewa shugaban muhammadu buhari ya bayar da kudaden da za a tafi a gabatar da wasan amma kuma wasu rahotanni sun ce hatta da 'yan wasan kasar da ke taka leda a turai da kudaden aljihunsu suka biya tikitin jirgi zuwa abuja domin soma atisaye akan haka ne shugaban majalisar dattawan bukola saraki ya bukaci hukumar da ta gabatar masa da bayanai akan asusunta tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu domin samo hanyoyin magance matsalar a halin da ake ciki kuma tuni da 'yan super eagles din na najeriya suka isa a birnin indola na kasar ta zambia domin fafata wasan farko ta neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya na shekara ta 2018 yarin na najeriya a karkashin jagorancin ministan wasanni solomon dalon da shugaban hukumar kwallon kasar a majo phoenix sun sauka a kasar ta zambia da misalin karfe 12 na ranar yau asabar inda kuma za su kara da mai masaukinsu zambia a gobe lahadi Najeriya na fuskantar babbar barazana a rukunin nasu mai fitattun kasashen Kamaru da Algeria da Zambia inda ƙasa ɗaya ce talkuma za ta sami tikitin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To madalla ga tashin kanin labarai. mawakaciyar guguwar nan da ake kira matthew har yanzu yau asabar tana ci gaba da kasancewa babban barazana a yankin georgia da arewaci da kuma kudancin carolina 'yan sanda a kasar jamus sun ce suna farautar wani matashi dan shekaru 22 mai suna jabar albakar to madalla a gaishe kamar sauraro duka da kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma canza da asubahi da ikon Allah za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye eh, har da wato zabe ko naɗi na ladan Ibrahim Ayawa kamun na madadin Chubahiro Dido ne wanda ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Zainab Abdulrahman da ta a masa a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya